Aminu Muhammad Bande ya ci zaɓe. Misa ka ce haka? Yan ya ta nuna. Tawo. Ai a matsayin ka kuku da kuka aiki nan dan wajen. Ka ji bin ne yake gaba. Saboda ina wurin gaskiya duka abubuwan da suka To kana da dalilin da yasa da kake ganin dan takarka eh, shi ne? Gaskiya ina da saboda ina da local government din da waɗanda ko kwara ba su zaɓi takara yan ba. Zaɓe sai dai mu ci alhamdulillah. Na'am. Saboda ga dukkan alamu dan takarar da muke son ya ci shi ne muke hasashen zai ci. Jama'a masu kallon mu da sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci inda muke gabatar muku da shiri na musamman a cikin wannan tashar tamu ta dandalin ina mafita a siyasar jihar Kebbi inda muke gabatar muku da rahotanni waɗanda suka shafi siyasa da kuma rayuwar al'umma ta yau da kullum. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin muhimman kanun labaran namu na yau. Madalla Kun ji cewa a yau ne jam'iyyar PDP a jihar Kebbi take gudanar da zaɓenta na share fage na gwamnoni. Yanzu haka dai zaɓen ya ci gaba da gudana a Royal Event wato gwadon gwaji. inda masu ruwa da tsaki na jam'iyyar ta PDP suka yi dandazo domin zaɓa ƙuri'unsu zuwa ga waɗanda suke ganin ya cancanci su jagorance su a tseren takarar gwamnan jihar Kebbi. A bisa ga haka ne muka yi nasarar tattaki domin zuwa wurin da ake wannan zaɓe domin samun jin ta bakin wasu daga cikin waɗanda suka halarci wannan zaɓe. ga kuma yadda hirar tamu ta kasance kai kuma delegate ne So to kamar gashi ana gabatar da wannan zaɓe na share fage na jam'iyyar ku ta pdp na takarar gwamnan jihar kebbi me za ka iya cewa game da wannan zaɓen da ake yi babu abin da za mu yi na'am alhamdulillah yan manuniya ta nuna inda gaskiya take nan jama'a su na'am duk da mu ba mu kai ba kowa ya san inda za mu da sauran jama'a zaɓe dai wallahi an yi cikin tsanaki kuma da walwala kowa ya fahimci ga an yi cikin zaman lafiya to gashi ana kan zaɓe kamar yadda muke gani ba a riga aka kammala sakamakon na zaɓe ba ana ka hasashe a matsayinka kuma na delegate wanda ka riga ka yi naka zaɓe To wa kake hasashen zai lashe wannan zaɓe ne? Zaɓe an ya ƙare, su ɗaya faɗi sakamako. Me yasa ka ce ya ƙare gashi ana kuma ci gaba da jefa ƙuri'a? General Aminu Muhammad Bande ya ci zaɓe. Me yasa ka ce haka? Yan ya ta nuna. Tawo. Ai a matsayin ka kuku da kuka aiki nan dan wajen. Ka jibi delegate yadda aka aiki. Eh. Kahin delegate wani wani gehe shi ta taso sai delegate ɗan Aminu Bande hansin ya tuya ya bote. Na'am. Ai ko makahu an ka zauna ya zauna wajen nan. yadda yadda aka taki ne ana zuwa sadan general aminu bandi ya san wanda ya nasara to masha Allah muna godiya bai na gode kwarai da gaske na Muhammad Bashar Angu daga Zuru to malam Muhammad Bashar kamar gashi yanzu ana ci gaba da jiho ƙuri'a na zaben share fage na wannan jam'iyya taku ta PDP gaskiya ne to me za ka ce game da wannan to magana gaskiya zaɓe sai dai mu ci alhamdulillah na'am saboda ga dukkan alamu dan takarar da muke son ya ci shi ne muke hasashen zai ci magana gaskiya na'am muna da dan takara eh, eh barista Ibrahim Manga eh wanda shine wanda uwar jam'iyya ta sani wanda shine shugabannin jam'iyya suka dauko suka ce mu yi shi na'am saboda babu waɗanda ke dauki da jam'iyyar PDP a jihar Kebbi irin Bello Sarkin Yaƙi da kuma Alhaji Kabiru Tanimu na'am to sun ga cancanta wannan bawan Allah ne suka ɗauko mana shi suka ce ga ɗan takara nan amana sun ba mu na'am suna son mu yi shi kamar shi ne su kuma duk alfarmar da zamu mu iya musu to mu yi mana takarar da nasu kuma Allah cikin ikon shi da muka samu mun yi duk abin da ya kamata a yi don mu ga ɗan wannan ɗan takara namu ya kai barista Ibrahim Manga to kamar yanzu misali idan za a tambaye ka a naka hasashe kamar kana ganin wane irin tabbaci gare ka na cewa shi dan takarar ku ne zai lashe wannan zabe to ai kai babu wanda zai iya tunanin nashi dan takara na iya faduwa na'am saboda akwai waɗanda suka je suka je hukuri'a sun dawo kuma sun tabbatar mana da cewa dan takarar mu shi suka zaba kuma shi ke kan gaba na'am to kaga irin wannan sai dai ma mu ce dai alhamdulillah saboda wanda ya zaba ne ya zo ya same kuma yake faɗa maka cewa ga wanda ya zaba to kaga sai dai hankalin mu ya ƙara kwanta to masha Allah muna godiya eh, sunana Siraju Ali Yalango kuma ah, wasu mafiya wasu sani Esplan ah, Yalango Na'am. To duba da cewa jam'iyyar ku ta PDP tana gudanar da zaben sha da fage na takarar gwamnan jihar Kebbi na 'yan takarkari. Kamar ya kake kallon wannan zaɓe na sha fage? gaskiya a wannan zaɓe na share fage da ake gudanarwa a yau gaskiya zaɓe ne wanda aka gudanar da shi a cikin kwanciyar hankali da zamana kuma wannan ya nuna a ƙarfi na jam'iyyar pdp da take da shi a jihar kebbi da kuma a najeriya baki ɗaya kuma a gidanin gaskiya ga yadda abubuwa suke gudana akwai alamar cewa jam'iyyar pdp za ta yi nasara nan jihar kebbi da kuma kusa baki ɗaya to duba da cewa ba a riga aka kammala wannan zaɓen ba a naka hasashe wa kake ganin zai lashe wannan zaɓe eh a da yake ɗan jami'ar pdp nake kuma ina da gaskiya wanda nake so yin shi nake wa fatar ya lashe wannan zaɓe Shi ne a barista ibrahim abdullahi to duba da cewa ana kan zaɓe wasu kuma sun yi zaɓe har sun bar wurin zaɓe suna bisa hanyar komawa muhallansu wani irin hasashe gare ka game da waɗannan 'yan takarkari wa kake ganin shi ne gaba duba da cewa kana da naka ɗan takara eh, gaskiya a nawa hasashe gaskiya ɗan takara shine ke gaba saboda ina wurin gaskiya duka abubuwan da suka to kana da dalilin da yasa da kake ganin dan takarka shine eh, gaskiya ina da saboda ina da local government din da wa'anda ko kwara ba su zaɓi takara yan ba nawa kamar wace local government da wace local government wannan kai kuma kamar sirri ne ko kuma wani abu ne na daban wanda yanayin gaskiya kuma sai in ah, ba za ka iya yi mana bayanin eh insha Allah kuma dai ya fara suka muku so insha Allah kowa da shi to masha Allah muna godiya to madalla masu kallon mu da sauraro duka duka anan zamu ja labulen linzamin wannan shiri don haka muke roƙonku da ku ranna mana subscribe domin ci gaba da samun rahotanninmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.